zuwa goma da arba'in da biyar ma'ana goma saura kwata zuwa sha ɗaya saura kwata na ga an rubuta malamai da dama kamar mutum shidda waɗanda za su zo su gabatar da maƙala a wannan wuri na samu guda ɗaya shine haɗarin kuri ruwan shamsiyya akwai ragowar Allah kenan mutum hudu da za su zo ko ina cikin gabatarwa ko kuma bayan na gabatar da abin da zan gabatar. To gwargwadon abin da ya kamata a ce dai dan musulmi ya sani ya san tarihin annabinsa annabi Muhammadu. Yanzu nan shi ya kira gwamna yake gaya mana cewa manzo Allah ba na iya mutane kaɗai ba ne gaba ɗaya na halitta ne. To a gurguje wasu nukatu za mu duba na gwadodi daban ah, musulmi yana da kyau ya zama ya haddace tarihin annabi ya ji halin annabi saboda abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a haƙƙin manzon Allah laqad kana lakum fi rasulillahi أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا wannan aya ta cikin suratul aza. kullum tana zama mana mabuɗin karatunmu na sira Allah da ya kawo harfin ta hakiki ya tabbatar da magana ya ce ku al'ummar musulmai a cikin rayuwar manzon Allah akwai abin koyi gaba ɗaya a ciki ga wanda yake sa ran sakamakon Allah wanda yake sa ran sakamakon gidan lahira kuma wanda ya ambaci Allah da yawa to rayuwar annabi akwai abubuwan da tun kafin a tabbatar da shi a matsayin sana'ar annabi a zahiri domin shi manzo Allah a hakikan Allah ya san manzan Allah da tun azal amma za a zo magana haihuwarsa har sai ya kai shekara arba'in sannan a bashi alƙur'ani sannan a tabbatar masa da shi manzo ne wurin waɗannan marahil na manzo Allah su ne abin dubawa abubuwa da yawa na irhasat don haka ce irasatu irin abubuwan da suka afku tun ma kafin zuwa manzan Allah na kawari al'adar akwai abin da ya kira irhasat in an ce irhasatu a haƙƙin annabawa wasu abubuwa ne na sharar fage da Allah yake sharar fage da su a haƙƙin annabawa kamar da hausa ka ce juma'ar da za ta yi kyau tun daga laraba ake gane ta to irin waɗannan su ake kira irhasat abubuwa na mamaki misali da aka yi manzan Allah ba ɗauka da gayuwarsa. akwai yar uwar mahaifinsa wanda ake kiranta safiya yar abdul ce yar uwar abdullahi cewa wa jin manzan Allah ta ce da aka haifi manzan Allah ta zo ta duba ta ga mace aka haifa ko namiji sai ta samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shayi annabi ya zo da shayi tsohuwar hausa malaman hausa suna kiran shayi a kowar hausa kuguno suke kiranta in aka ce shayi wa Allah aka da fassarawa ko ganye wanka ce masa kaciya to annabi sallallahu alaihi sallama ba wanzamai ne suke masa wannan ba ta ga annabi sallallahu alaihi sallama da kuma ma'ana da haka ya zo sannan ita dai safiya yar abdulmuɓallo ta ce ta ɗebi ruwa za ta wanke manzan Allah yana jariri sai ta ji magana wacce take ba daga sama ba ba daga ƙasa ba ana kiranta larabawa suna kiran wannan abin hatif hatif da ha'un da alif da ta'un da fa'un hatiful sunan abin larabawa idan sun ji magana da su gane daga yadda take suna kiran wani abu hati. don ko da telefon ya zo shi ba larabe da yake da abin da ya zo a yaren bature to zai yi kokari ya tuna wannan abun a yarensa na larabci maimakon ya ce telefon sai ya ce hatif saboda ya kalli maganar da ya to Wani wannan hatifi ya kirawo safiya yar abdulmutallib yana cewa ya safiya la ta sa'ibi da safi ke safiya da mace ta da ita safiya abinda ake kiranta ke safiya kada ki fawalar da kai domin mun fitar da shi ke. to annabi sallallahu alaihi wasallama a wanke yazo sannan ita ce safiya ta ce da haka bi manzo Allah ta duba kafaɗarsa lokacin da za ta sa masa kamar lifafa haka kamar tawuli sai ta ga hatifin annabta a bayansa sannan ta ce da ta zo ɗakin da aka bi manzo Allah da daddare ta ga haske a cikin ɗakin da aka yi manzo Allah Wannan duka idan an zo tsarin abin da ake kira hawarikul adat gama ina ce tawariqul adat duk abin da ya keta al'ada abin da ba saba gani ba wala zai zama irhasatu na wani annabi ko idan annabin ya zama annabi an tabbatar da shi abin zai iya zama mu'ujiza idan a wani bawan Allah ne mai tsoron Allah aka samu irin wannan ana kiran wannan abun karama idan ba wali ba ne mutum da kawai haka yake a cikin mutane zai zama maƙuna taimako akwai kuma ma ihana wani ya ce zai kwaikwayi wani abu da wanayi sai Allah ya kunyata wannan ko mutum ya ce zai kwaikwayi wani annabi a mujiza ko wani abu da Allah ya bawa wani sai a yi wulakanta mutum a kunyata shi abin ya kiwewa sunan wannan abin ihana duka yana daga cikin kawarin al'adat akwai kuma daga cikin dai jinsi na kawari al'ada akwai abin da mutum kangararre ne wala Allah ma kafiri ne amma duk abin da ce za a yi sai a ga an yi abu idan yace ba za a yi ba sai ya gaba ba ba ko yana da wani abu wanda aka ta bashi karfin lafiya da karfin rayuwa da yiwuwar abu da rashin yiwuwarsa Allah bai kama shi ya kunyata shi ba to sunan wannan abin istidiraji istidiraji to duka waɗannan suna daga cikin kawarikul adat amma yar hasatu irin abin da ake baiwa annabawa abu a tabbatar da su annabawa din to da waɗannan duka sun afko tun ma kafin a haifi Allah amma mun ɗora ne daga magana haihuwarsa irin abin da safiya ta gari. akwai wata mace a lokacin da aka haifi manzo Allah ita ce ungozoma kuma wacce take wanke jarirai sunanta shifa'u mahaifiya ce ta mashahurin sahabin nan na manzo Allah buluniyar nan wanda manzan Allah ya masa addu'a ya ce Allah ya ba su kuɗi masu yawa shine Abdurrahman dan Auf to mahaifiyar Abdurrahman dan Auf ta ce ta halatta yiwuwar manzan Allah yayi yi atishawa yana jariri kuma ya gode wa Allah kuma ta ji mala'iku suna gaida manzon Allah akwai wani Yahudu a cikin Makka yake ya karanta za a haifi annabi saboda Allah ya ba su ilimi Alƙur'ani ya tabbatar da ilimin da Allah ya ba su tunda Allah ya ce allamuna atina humul kitaba ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu wadanda muka ba su littafi idan Allah ya ce a ahlul kitab ana nufin yahudawa da nasara su ake kira ahalul kitab haka Allah yake kiran su ya ahalul kitab ya kitab to wannan bai hudu ya kano daren da aka yi manzon Allah ya dinga bi gida unguwa-unguwa a makka yana cigiyar ko an yi haihuwa a jiya duk inda ya shiga sai a gaya masa ba ya haihuwa ba ko da ya zo unguwar su manzan Allah gidan su manzan Allah aka ce an yi sai ya ce to a fito musu da wannan jariri da aka haifa Muhammadu Rasulullah da muke magana ana fito da manzan Allah ba hudar nan yana ganin manzan Allah annabi yana zanen goyo sai wannan ba Yahudi ya faɗi sumanne da ya faɗi sumanne bayan ya farfado sai larawa suke tambayarsa to kai me me yasa haka ka faɗi ka suma sai ce na tabbatar an annabta ta bar banu isra'ila ta da cikin larabawa wanda da kafin bayyana manzon Allah da yawa daga cikin wasu yahudawa sun san annabi ƙarshen zamani ya kusa bayyana amma suna raja'in annabin ya bayyana a cikinsu kamar jahile-jahile cikin su yahuda ɗin domin waɗanda suka ƙware a taura sun tabbata an annabi ƙarshen zamani ba larabe domin sha kai akwai siffarsa a taura da injila kai ba ma siffar manzo Allah ba akwai siffar yin na abubakar a ciki akwai siffar yin na umar sai na usman sai na aliyu irin su abubuwan yana da dukkanin sabon manzo Allah da akwai sufotu a cikin attaura kamar yadda Allah ta baraka wa ta'ala ya faɗi manzo Allah ya kawo mutala da labari Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddaw 'ala al-kuffari ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada yaquluna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dalla dhalika mathaluhum fi tara to mathaluhum fi al-injil to wannan ƙwararrun yahudawa sun zuba mazala amma na bayan baya Da awa suke yi allah ya kawo annabi muhammadu a cikin su allah ya kawo mazala cikin larabawa amma yake cewa huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qabl lafi dhalalin mubin saboda haka wannan bai hude bayan ya farfado ya ce ai annabta ta bar bani isra'ila wannan yana daga cikin irhasat annabi sallallahu alaihi wasallama kyauta ce daga Allah da Allah ya ba halitta kuma shiriya ce musamman mu ga al'umma manzon Allah da Allah ya zaɓe mu ba don dabarar mu ba ba don wani abu da muka yi wa Allah ba Allah ya zaɓe mu inda ya so duk wanda muke raye ko tun daga bayyana maza Allah in Allah da ya so zai yi wa zamanin annabi Adam ko zamanin annabi Shisu ko zamanin annabi Idrisu ko zamanin annabi Salihu ko da sa annabi Shu'aibu ko da sa annabi Nuhu dukkan su suna da daraja amma ba su kai matsayin mu ba kaga mu muna babban gida kenan mu ɗan babban gida ne a cikin mutanen annabawa mazajenmu da matayenmu kai har aljanun mu saboda a aljanu ma akwai musulmai akwai muminai akwai musulai akwai fasikai akwai kangararru kamar yadda suratul jinn din ta bayani to Allah ya zabe mu yayin mu mutane kuma ya samu a cikin al'ummar manzon Allah wannan babban falala ce ga Allah tunda Allah ya ce kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله to Allah ya zaɓe mu ya bar mu cikin alwa maza Allah babban kyauta ce tun daga bayyana tun daga haihuwarsa Allah ya sa duniya hatta larabawa ɗan uwansa wanda ya fito daga cikin su da larabawa jahilai ake kiransu idan ana neman jahilai a duniya kafin zuwa manzon Allah larabawa ke wannan goro ba su da abin bauta sai gumaka imamu tirmidhi ya rauci hadisi cewa balarabe saboda su na bautan gumaka ta kai idan balarabe yana tafiya a daji in ya ga dutse ya yi masa kawai sai ya ɗauki dutsen ya sa shi a buhu kuma daga ƙarshe ya tanga bauta a Shi shine Allah ta kai idan ma balarabe bai samu dutse ta zai bauta ba zai iya tatsar nuna raƙuma ya yi tuwon ƙasa an san tuwon ƙasa ya yi tuwon ƙasa da wannan nuna raƙumar ya dunkule shi kamar yadda ake dunkule fura kuma sai ya yana cewa wannan dunkulen ƙasar shine Allahnsa in ya zo da matsala shi zai roƙa ya ba shi lafiya ko ya ba shi kuɗi ko ya masa wani abu na kariya to wannan larabawa suke kafin zuwa bazan Allah sai na umar an yi irin wannan a lokacin da yana halifanci bayan ya musulunta sai na umar shi ne na arba'in a cikin shiga musulunci amma bayan ya zama halifar manzan Allah sai na umar wani lokaci sai ya tashi ya dinga kuka ya dinga kuka ya dinga kuka sai na umar wani lokaci kuma sai dinga kyalkyalewa da dariya zai dinga kyalkyalewa da dariya sahabban zamani wanda suke raye da sai na umar suke tambaya sa ya umar sau da yawa wani lokaci mun gari kana ta yin kuka wani lokaci kuma kana dariya me ya faru sai ce abin da ya sa nake yin kuka kafin bayyanar manzan Allah mun yi jahilci mun yi tabargaza mun yi kafirci abin yana ɓata min rai hankali na yana tashi saboda abin da muka na jahiliya muna binne 'ya'ya da rai 'yan mata birne su muke da rai kuma Alƙur'ani ya hakaitar da haka yana cewa wai zalma wudatu su ilar بأي ذنب قتل Allah yana cewa a yayin da su ‘ya'ya mata da ake binne su ake kashe su yayin da suke tambaya cewa da wani laifi suka yi a kashe su sai na umar ya ce yana daga cikin abubuwan da ya yi a jahiliya yana da wata ‘ya’ kyakkyawar yarinya sai zamana ya tafi da ita daji ya je ya haƙa rami saboda ba ma ya san a auri yansa don kada ya zama ya samu siriki ya ya tafi da wannan yarinya budurwa sai da ya je daji yana haka rami yana haka rami yana haka rami wannan 'yan tasa ita take share masa kura a gemunsa sai da ya haka rami kamar karamar rijiya haka ya kama ta ya ɗaure ta ya danna ta cikin wannan rami da ranta kuma ya cike ta to da larawa abin da suke kenan ce wani abin isa nake kuka amma abin da muke da hankalin al'umma a yanzu kasi tsammanin wannan laifin ya biyo sai na umar a cikin musulunci manzon Allah ya ba da kariya ya ce al-islamu ya jubu ma qablahu musulunci yana yin maganin zinaban da aka yi kafin a shigo shi wannan dai ya faɗa ne saboda kuka yake kullum ya tuna wannan sai suka ce to dariyar da kuma kake yi ya umar sai ce dariyar da nake na tuna dolanta da daɗiƙancin jahiliya ya ce balarabe saboda jahilcin larabawa sukan yi gumaka har na dabinai balarabe ya sa a samu masa lubiyar dabino a cire ƙwallaya, a dake masa dabino lukwi-lukwi a yi hoton kai da ƙafa hoton mutum zai kuma dabino ne kauɗa kuma idan mutum zai je aiki ko aikin gayya da wannan gunkin zai tafi ya zo yana yi wa gunkin makiya. a ƙara min lafiya a ƙara min ƙarfi a ba da taimako sai ce mun zo aikin share ka'aba lokacin jahiliya ice na zo da gunki na na dabino to amma a lokacin sai na ji yunwa ta kama ni ruwana ya ƙare abincina ya ƙare na zo gurin wannan ina ne masa kirayi ina wiki ba ni da abinci ba ni da abinci ba ni da abinci na ga mu, ba alamar abinci babu wani dalili ma a zan same shi can sai kira ta faɗo ga cikin zuciyata sai na yi tunanin cewa wannan gunkin da nake neman taimakonsa ai shi kansa abinci ne in yi amfani da shi ma sai na umar ya ce sai na gudare hannu ɗaya na cinye sai na ji ashe ya fi asalin duk ɗanyen binan ma daɗi sai ce na sake gudare hannun dama na gudare kafar dama dubu ɗari kafa hudu to ban dawo gida ba sai da na cinye Allah to abin da laraba suke kenan kafin zuwan manzon Allah shi sa malama shawar islam za ka yi na cewa ba dawo da ƙagul arbi zulmun wani zulmatu ma shirakatar arjabi da lati ahmad to nan sallallahu alaihi sallama, haka yi zai mutane larabawa suna cikin bata amma kafin ka ce mai wannan a shekara ashirin da uku annabi ya yi sifilin din duniya gaba ɗaya ya gyara ta wannan mahmudu rasulullah ke ba ka yi zo ya kawo mana shari'a ya kawo mana kalmar la ilaha illallah ko ba komai musulmi ya dinga tuna cewa shi aka bai wannan kalma ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko da yake da maka kafin zuwan manzon Allah akwai la ilaha illallah annabawa gaba ɗaya sun rayu ne akan tsarin la ilaha illallah domin yana cewa afdalu ma qultuhu ana wanda biyu na qabali la ilaha illallah mafificin abin da na faɗa ni da annabawa da suka zo kafin ni la ilaha illallah saboda haka yan uwa irin wannan zama da ake na tarihin manzon Allah kullum a cikin sa abinda abin da yasa muka ɗauko daga ɗan farko farkon haihuwa saboda akwai yan uwana ɗalibai da yawa a wurin mazajensu da matayensu wanda sun haddace irin wannan amma kowace na huɗa akwai abubuwan da za a duba na darussa a cikinta ka kaddara haihuwar manzan Allah wata na ruguda ce wanda ya kamata lokacin musulmai su tsaya su tafi kuri a kanta cewar manzan Allah malaya ne cewar manzan Allah maraya ne karatu ne da yawa a cikin wannan gaskiya ne manzan Allah maraya ne tunda tun yana ciki da wata biyu wata biyu da ɗaukar cikin manzan Allah Allah ya karɓi mahaifinsa wato kamar abin da hausawa suke kira talle talle abin da ba su yake kira talle wanda aka haife shi mahaifinsa ya ya rasu kafin a haife shi to manzo Allah an haife shi mahaifinsa ya rasu wata bakwai da rasuwar mahaifin mahaifin Allah aka haifi manzo Allah amma ai a ƙarƙashin wannan maraici na manzan Allah gwaninta ce ta Allah saboda Allah ne ya tarbiyyantar da manzan Allah da kansa haka ya faɗa a hadisi addabani rabbi fa hasana ta adini ubangiji na ne ya bani training ya tarbiyyantar da ni kuma ya kyautata ba wani ne ya shiga cikin tarbiyyar manzon Allah ba Allah shi ya tarbiyyar manzon Allah shi ya sanar da manzon Allah ko da zaka ji an ce an turo malaika Jibrilu ya koya wa manzon Allah karatu akwai abin da yake bisabil mashi'a akwai abin da yake bisabil hikimati a bisa da hikimati Allah ya turo mala'ika Jibril ya zo gurin manzon Allah yana ce masa ara bismi rabbikal ladzi khalaq da makamantan irin waɗannan surori amma kuma ana cikin rubutun Qur'ani zaka ji yana. qurani yana la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi kar ka moga harshen ka dan kai gaggawa inna alayna jama'u wa qur'ana wa idza qara'na fatabi qur'ana ko irin su wala ta'til bil qur'ani min qabl an yuqba ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilman ko irin su allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wato wannan aya tana nuna annabi malamanka Allah wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wato Allah ya tafi lamarin manzan Allah shi ya sa a wannan lokuta yana da kyau tun musulmi ya sani idan yana neman albarka annabi zai sa a gabansa da kwaikwayon manzan Allah da girmamawa duk wanda yake girmama manzan Allah Allah zai girmama shi wanda zai gani gani a janabi na manzan Allah Allah baya ta sahuli baya bari saboda haka irin wannan zama karatun da ake yi kenan a janabin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to maraya ne yana ɗan shekara shida mahaifiyarsa ta rasu yana ɗan shekara takwas kakarsa abdulmutallib ya rasu haka dai aka dinga fasa da wannan ya karba wannan ya karba har ya zo hannun ɗan uwan mahaifinsa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya shine abi ɗalib wanda ya karbi manzo Allah kuma ya girmama manzo Allah ya kula da renon manzan Allah har lokacin fatocin abi ɗalib ya zo suka tafi ƙasar sham ko da suka je wata alƙarya da ake kiranta basra akwai wani mai ibada wanda ake kiransa bahira ya ga manzan Allah ya gane shi kuma ya ce a dawo da manzan Allah kuma aka dawo da manzan Allah gida lokacin yana ɗan shekara tara sai na rasulullah a daidai irin wannan lokaci annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama ya yi kiwon tumakai annabi ya yi kiwon tumaki ko ka ce ya yi kiwon awaki nan saboda a nema a nuna mana menemu mana na kanmu annabi ya yi aikin kwadago an biya shi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya taso cikin dukkanin makarimar akalat wato na ce makarimar akalat manya-manyan ɗabi'u yardaddu daga Allah annabi tun yana labin ɗin ƙuruciya mai gaskiya ne sallallahu alaihi wasallam me yake nuna mana mu koyi gaskiya ta manzan Allah annabi sallallahu alaihi sallama mai amana ne mu kwaikwayi amanar manzon Allah annabi sallallahu alaihi sallama mai tausayi ne haka ya taso kuma ya yi bayanin irin wannan tausayi a cikin hadisansa da yawa akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna Allah kataba al-insana ala kulli shay'in fa idza qataltum فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة وليهد أحدكم شفرته وليرهز بهته أقومي Allah ya rubuta a kyautata ya hukunta a kyautata inna Allah ka kulli Allah ya hukunta kyautatawa kan komai hatta kisan wanda ya kisan kai in za a yi masa haddi to wasu ake wuji jiga shi a walar da shi ba akwai doka da take sawa mutum in ya kashe wakatam na alayhi fiha annan nafsa bin nafsi wal aini bil aini kamar da alqur'ani faɗa ko kamar yadda hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi dan adam an haramta zubar da jininsa jinin zubar da jinin dan adam haramun ne la yahillu damu mur'in muslimin illa bi da halafin zani والنفس بالنفس وتارك لدينه المفارق للجماعة وحتى كسا حدي ماذا لا يتي أكوتتا فإذا قدمتم فأسن الكفلة وإذا غباتم حتى ينكا ينكا كازا كورا وكور تدبا دعا أينكا annabi يتي ce in za a yanka dabba ko wani abu na yanka a kyautata masa wace ne kyautatawa duk da lahira ba kamar da maza Allah faɗa ana ce wal a hadukun shafaratahu Lallai ɗayan ku ya wasa wani wal yadda biya ta dan ya hutar da abin yankansa kaga annabi mai tausayi ne hatta tsarin bishiya ba gaira ba dalili a musulunci ba akwai doka a tsarinta to annabi aka yi taso kuma aka yi koyar dole sai mun kwaikwayi irin wannan ba daidai ba ne a fice da rigar musulunci a ce akwai wata fahimta da za ta sawa a dinga kashe mutane ko ana cutar da su wannan annabi sallallahu alaihi wasallama bai zo da wannan ba yana faɗa shawar islami yana cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yabi kowa ba bala santa kuduwana warar da balala annabi ya zo ya toshe bata ne ya yi maganin bata ya yi maganin zalunci to annabi sallallahu alaihi wasallama ya taso da irin wannan tun yana matsayi na ainihin wato labul na rayuwa na ƙuruciya sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin halin annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi wawa ba annabi bai taba wawa ba kuma ya hana a yi wawa ne wawa kokarin ka ci da gugun wani wannan annabi sallallahu alaihi wasallama duk ya hana haka sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin abin da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai tawazu kwarai da gaske yana da kaskantar da kansa sallallahu alaihi wasallama baya nuna ya isa kuma gashi shine isasshe sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ɗabi'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallama ga wanda ya gamu da shi annabi yana fara sallama ba wai yana da ɗabi'a ce in ka gan shi dole kai shi kai shi zai kai ka fara da shi ba a'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama na yana fara sallama ga wanda ya gamu da shi sallallahu alaihi wasallam shine Yabda hu bisalami yana fara sallama da wanda ya gama da shi kaga wannan ɗabi'ar a yanzu tana da wahala so da yawa za ka ga musamman da rigar addini mutum ya kallafa wa kansa girman kai da izza ba ya kowa magana ba zai yi wa mutane sallama ba ya rusa ka gan shi kai za ka yi sallama in ya ganka kai za ka fara masa sallama na sallama ba haka yake ba yana daga cikin ɗabi'ar manzan Allah yawan sallama ya ma faɗi wannan ɓangaren sallama ɗin yana cewa ku yaɗa sallama a tsakaninku abokin salama wa zai muta'ama wa sallu bil laili wa nasu niyam tadkhulu jannata bi salam ku yaɗa sallama ku ciyar da abinci za ku shiga cikin aljanna tare da aminci. Ba nan sallallahu alaihi wasallama shi ya kawo wannan. manzala sallallahu alaihi Sallama yana zuwa dubiyar mara lafiya sallallahu alaihi sallama. annabi sallallahu alaihi wasallama baya neman wata halitta da abin da ba ta so hatta suna annabi baya kiran mutane da sunan tono ko sunan tsokana annabi baya wannan manzala sallallahu alaihi wasallama baya neman jin sirrin mutane don ya san asirinsu don ya je sirrinsu ya yada annabi baya neman al'auran mutane ma'ana wane me yake yi wane me yake yi annabi duk ya hana mu wannan kuma har hadisi ya faɗa min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la yare. sannan annabi sallallahu alaihi yana taimakon mutane a cikin bukatunsu har ma ya faɗa hadisi man satara musliman satarahu Allah fi duniya wal akhirah duk wanda ya rufe asirin musulmi Allah zai rufe asirinsa a duniya da lahira ya ce wallahu fi auni abdi ma dama abdu ko ma kana abdu fi auni akhihi Allah yana taimakon bawa mutukar bawa yana taimakon dan uwansa masana na addini da masanan rayuwa sun duba wannan kalma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk mutumin da ya tsaya cikin kafa al'umma to Allah yana kafa shi duk mutumin da ya tsaya cikin taimakon mutane Allah yana taimakonsa kuma Allah ya taimaki har bayan bayansa alkur'ani ya kawo mana wata ka'ida a cikin suratul kahfi a lokacin da annabi Musa suka yi tafiya da Khidir akwai wata katanga da ta tafi faduwa kamar da alqur'ani yace fawjira jida yuridu an yaqta fa aqamahu ala laushi talata hatta alaihi ajran wannan katanga da ta tafi za ta fadi shi kidir sai ya tashe ta take har annabi Musa yana cewa kaga da dama ma za ka kuɗi a nan duk dai a nan aka rabu tsakanin anan Musa da kidir amma muhallin shadin da nake so kawo an ce wannan katanga ai Khidir ya ce fa ammal jaru fa kana li gulamaini yatimaini fa kana abuhuma saliha wannan katanga to sai yara ce guda biyu marayu ne waɗannan yara kuma baban su mutumin kirki ne shi sai Allah ya turo nan wannan aikin kuma malamai sun ce ba wai baban su da yake su bane kakan su ne na wajen mutum bakwai amma yanzu tun da kakan su na wajen mutum bakwai yayi aikin alhairi to yanzu Allah ya turo wani bawan Allah tare da annabi manzo kuma ulul azmi su yi wannan aiki ga waɗannan marayu ga waɗannan marayu a taimake su abin da ƙur'ani yake nunawa a nan duk abin da mutum zai yi namiji ne ko mace duk abin da mace za ta ko mutum da namiji zai yi don ya cutar da mutane to ya tabbatar wannan abin sai ya dawo kan 'ya'yansa ko jikokinsa domin akwai bala'in da 'yan adam suke tsuntar kansu a cikin wani famili. ba su su kai abin ba asala amma abin ya yi birbini su shiga cikin wato sakayyar daga su suka samu haka ta arzikin da rufin asiri sai ga wasu suna cin albarkacin iyayensu ne to annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya fassara Alƙur'ani da hadisinsa sai ce wallahu fi auni abdi ma dama abdu fi auni akhihi saboda haka idan mutum yana so ya kyakkyawar rayuwa da ya kokari ya amfani da damarsa me ya aikata wa al'umma manzon Allah in an tambaye ka kai ne saurare na a rayuwarka wani aiki kai wani alhairi da in an tambaye ka tsakaninka da Allah abin da ka taimaki mutane kana da dama kar ka ce baka da kuɗi ko baka da mulki kamewa ma daga sharri daga yi da mutane ko yin su, shi ma wannan taimakon su ne kai da manzo Allah sallallahu alaihi ya ci gaba da lissafo abin da zai zama alhairi har sai da ya kawo hatta kaya da za ka ganta akan hanya ka ɗauke ko dutse hadisi na da yake cewa wa tubital a za'anin tariki sadaka ɗauke ƙazanta daga kan hanya sadaka ce har ma annabi ya ce wal kalimatu tayyibatu sadaka hadisin nan da wasu sahabbai suka yi tawaga suka tafi gurin manzo Allah ah, da suka ga masu kuɗin sahabbai suna yin hidima su ma sai suka yi tatin rubu suke kungiya suka tafi gurin manzo Allah kamar yadda hadisi yake cewa anna sa nana sahabi rasulullahi قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجول يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون فإن بكل تنبيهة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تعليلة صدقة والأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بني أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أو أو ليس أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر وتمرمون الحديث cewa wasu sahabbai sun ga wurin manzo Allah sun ce su ba su da kuɗi ba su da kuɗin sadaka ba su da kuɗin zakka ai masu kuɗi sun ɗebe roman ibada da yawa suna sallah kamar yadda muke sallah suna yin azumi kamar yadda muke azumi sai maza Allah ya ce ai kuma Allah ya sa muku abin da za ku yi ibada ya lissafo musu tasbihi sadaka tahmidi sadaka talili sadaka kai hatta kyakkyawar kalma ko inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu alaiha aw tarfa'uhu alaiha hu sadaka annabi ya dinga lissafowa to kare bakin kama daga daga sharri daga gulma da tsugudidi sadaka kuma za mu rufe da kalmar alhasudu lan suda duk wanda ya sa hasada a cikin zuciyarsa baya ci gaba hasada ita ce babban ciwo hasada ita ce babban ciwo a rayuwa Allah ya wani abu ya wani abu na ni'ima ga wani mutum zuciyar ka ba gaira babu dalili da dinga tabar masa ba laifin da aka yi maka amma ka dinga bakin ciki da arzikin da Allah ya ba ko na ilimi ko na sarauta ko na dukiya ko na 'ya'ya ko na wani abu wannan shi ne babban bala'i a wannan zamu mutum ya dinga cika yana batsewa ba abin da aka yi masa bakin ciki ne ke damunsa kuma matsalar fata ma ka cire abu kana ƙonuwa a hasada wanda kake hasada yana ta gaba to wannan abu ya kamata al'umma manzo Allah su kula makarantar maulidi abin da take isarwa kenan mutum ki zuciyarsa laisa shadidu man galaban nasa man shadidu man galaba nafsahu manzala ya ce mu a gurin mutum ba wai karfi ne da shi dan yana kada mutane ko yana kifar da mutane ba a'a wanda ya tace zuciyarsa zuciyarsa ta riya masa wani abin da ba Allah baya so manzo Allah baya so ka takura zuciyarka ka hannu to da mu shirye jarumi a gurin manzo Allah idan zuciya ka ta ma hasada ci gaban wani ka ce kai hasada haramun ce wani Allah sanya alheri eh Allah sanya alheri Allah ka har arziki kike da ka huta amma dan kai hasada kai bakin ciki wani hasada ba fara ta hana abun ba sai dai cuta ta dinga damun ka ta hasada kai ta ranewa kana ta dan wuya kana jin haushin mutane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk yayi ya zo ya yi maganin wannan abu ne sakon maulidi kuma kamar da aka bani lokaci kwarai da gaskiya na duba lokaci na riga ya yi tudar na muku fatan alhairi Allah ya bar mu cikin ƙaunar manzan Allah duk wanda ya zo wannan guri Allah ya masa bukatunsa ah, su samari da ake tare da su na 'yan makaranta da 'yan zawuya da faɗi da suka samu halarta wannan guri Allah ya musu dukkanin muradansu Allah ya ba su sana'o'i masu ƙarfi masu albarka Allah ya ba su mataye nagari su yan mataye ga Allah ya ba su mazaje nagari a Najeriya kullum ba za mu manta ba cikin sa ta cikin adori Allah ya ba Najeriya zaman lafiya da kwanciyar hankali especially arewacin Najeriya din nan jihohin nan da a da muna shigar su irin su Zamfara irin su Katsina irin su Kebbi irin su Sokoto irin su Naija da duk sauran waɗannan jihohi na arewa don mun shirye su amma yanzu da yawa a wurare ana ta tashi hankali Allah ba mu zaman lafiya ne da ma sauran jihohi gaba ɗaya na Najeriya ɗin jihar Kano mu Allah ya ba ta zaman lafiya Allah ya ba ta ɗaukaka mai ɗorewa wanda daman gari ne na ɗaukaka gari ne na ilimi gari ne na sana'a gari ne na arziki gari ne na bayan Allah na zakakuran mutane Allah ya ƙara baiwa Kano ci gaba duk abin da zai jawo aiwa Kano kutun kula a cikin alhairin da take ciki Allah ya mana maganin haka Allah ya tabbatar da alhairi a cikin wannan jiha ta ta Kano wannan karamar hukuma ta mutu, ta Nasarawa Allah ya kara mata albarka da nasarori wannan unguwa ta tudun wada Allah ya kara mata alhairi sai na Rasulullah shi Allah mama malam Murtala Allah ya kike masa jagoranci Allah ya tsare shi daga dukkanin kaidi da alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan layi ana kiransa layin samtin mai goro ko Ahmadu mai goro to Allah da masa rahama kuma muna kiransa layin malam Kamisu ma shi ma Allah da masa rahama ko muna kiransa layin Sani mai kemis to yana taimaka mutane wajen rangwame an ce malam Sani yana da rangwame wajen ba da maganinsa to Allah ya saka masa da alheri duk waɗanda suke wannan layi Allah ya saka musu da alheri Wanda da aka rasa a wannan layi musamman wani masoyi na wanda yana yin kalma wanda ya gaya mu ita zai ji daɗi shi ne alhaji uzairu da san ya gane yana cewa in ya gane yana tuna da shan wanci da yanzu usman wallahi da masa rahama alhaji uzairu da dukkan waɗanda ne aka rasa a wannan layi mai albarka da wannan uwa allah ya ji kansu allah ya gafarta musu wanda kuma ba su da lafiya allah ba su lafiya matasa da muke ta ɗauina da su kai kawo allah ya daɗa ya tsare kowa hanyoyin arzikinsa. Amin. Farman Allah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحج والهاج إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين